shiri yaji da fama sannu da yaƙi goga kowa ka haye makaran shi yana baci Kaji dan-dan dambe da baya shaye-shayen komi daga tuwo. gadon wannan amarya ake iya amarya tsakanin adamu da shi da mola mola mola mola dai yau shine mai dogon wando adamu shine mai gajeren wando wannan dambe jiya an yi yau ma gashi wallahi garin wannan sun kuma haduwa kamar yadda ake yi ganin mola mola da adamu adam bakon da kowa ga yi nan dai amarya ake ciwo ake ga yi nan dai Thomas Kalamu. ciniki ya riga ya fada tsakanin dogo mai kasara da shi da bagon manta yau ma gashi nan ta kuma hadawa a jihar kano kamar dai inda kuke kallo a dogo mai kasara da shi ne mai jeans kamar inda kuke kallo bakin jeans bagon manta shi ne mai wando kuma bulu ga dai nan wannan kamar inda kuke kallo musu ba kano da muke kawo muku wannan dambe bagon manta dai gashi nan gashi nan dai to Hey, hey. amma sauke shi ranar lahadi kamar kallo ranar lada akwai dambon mai takasara da shi da dogon ran gidan alhaji wato dambon dubu ɗari da hamsin a wannan gida na jihar kano ba kuma yanzu dan bana dai kamar ba da kuke gani ba manta daga bangaren jamus na gwamnati kasira daga bangaren gurmada ga dai dan nan wallahi an take dan ban gashi nan dai ba manta yana tami na gwamnati kasira gashi nan inda wannan wasa zai kasance Thank la ilaha illallah billahi lazi ba manta ya kai duka ya samu dogo fa ya tare shi a kirji Allah ya kiyaye dan mutane suna cewa la ilaha illallah dogo ma fa ya samu shi ma la ilaha ya kuma ya bowa wallahi ya ya bowa amma bai same shi ba ga dogo nan dai na ta sa kamar yadda kuke kallo la ilaha illallah la dogo ya rike shi yayi rawa kamar yadda kuke kallo dogo ga nan dogo casassa yake dogo casassa yake yana yin baya masu kallon mu kamar yadda kuke kallo ga dama tsakanin mana shagon garkocin da shi da wato shagon bahari shagon shagon bahari shagon shagon bahari da yaro ne wanda yake tashe yanzu a bangaren jamus don ya damu mutane da yawa dan nan ibola ma da sha a hannunsa kamar yadda kuke kallo da yes or no ibola ya samu ya nasara a kansa wato kusan za a ce ma a ce shi ya kori ibola dan ibola ya sha wuya a dambansa to amma yanzu ga shi ya kama manu dama ne ya ce ba zai ba amma an sa musu naira dubu biyar amma za mu ga yadda wannan ba zai kasance tsakanin shi wato shagon shagon ba da yaro ne shi ma a nitse kuma yaro ne mai dambe daga bangaren jamus kamar yadda kuke kallo wannan kamar yana suke kalla tsakanin da kowa da shi buhari na ya dubu biyar ka dabban da zai duka bai idan allah ya kai mu kusa kusa ku ake tsakanin a a a ba rufa ya kai kafa ya fara daga kafa dai dan nan kamar yadda kuke kallo da shi da manu la la la la la la la la wannan dambe fa akwai wahala a cikin shi a ah, game da kuke kallo manu ya ci nan eh chairman. zamu ga yadda za kasance Hadi don banna. nan fa amana ya tasa shi da alama ya gaji to masu kallon mu gade dan bana kamar yadda kuke kallo shagon yalo dan suru shine mai dogon wando a autan dan munza shine mai gajeren wando daga bangaren jamus gade dan bana da kuke kallo an take wannan dambe wallahi gashi nan dai shagon yalo dan suru dai kun san shi shine wanda yake daura dama ya daure hagu ba dan bana la la la ga dai dan bannan billahi ya dake auta Allah kiyaye wallahi ya noshi auta dan iska ashe na da hannu to Allah kiyaye la ilaha illallah auta ma ya samu ya da ka dai la la la la la la shagon yaro dan suru fa akwai hannu to ba dai dan bannan ba a shagon yaro dan suru la wallahi ya kara masa wallahi ya kara auta ya rawa la ilaha illallah la ilaha illallah wannan damba dai abu mamaki Thank you. ba auno auta yake yi yaron gayan nan auno auta yake yana samu auno auta yake yana samu to ga dai nan nan dai la ilaha illallah har yanzu fa ya samu bai na auta yake wallahi auno wake yana ta samu auta shi kuma har yanzu awon yake ya kasa samu wayan dai da auta yake da shi ya koma gurin yalo dan suru muna ganin alama a a a a a yawwa shi ma ya samu daya ya yi daya to a a shagon yuri ɗin suru ya kuma dai tun jiya ake yin sa kamar yadda kuke kallo bagon dan mutuwa da shi da wani yaro mai naci daga bangaren jamus ba dai dan bannan wato shi da wani yaron mai naci kamar yadda kuke kallo yaro ne mai nacin bala'i gashi nan dai shi kuma bagon dan mutuwa ga ke faɗi na bala'i to za mu ga yadda za a yi ga mai ke faɗi ga mai naci wai wai wai wai wai wai dukan yaron yake tinje amma ki faduwa shi ma dai yaron ko ki fadin ce da shi ba mu sani ba amma ba ya dafa dan banza ya juya to masu kallo kamar yadda kuke kallo ga wani lambar nan tsakanin bakwai gaba bakwai baya bakwai ya kuma kamo wani shi ma ya kamo wani badame amma dai wannan dambe ba mu san ya zai kasance ba ba badamin ba amma ba to wannan don ba anya za a kwashe daidai amma bari mu gani dai yadda wasan zai kasance ga dai don bana kamar yadda kuke kallo wato shi wannan yaron mai bakin wando shi ne daga bangaren jamus shi kuma gaba bakwai baya bakwai wato sawako mai muciji shi ne daga bangaren kudu shi ne mai hula a kansa wato dai wannan yaron shi ne wanda suke ji da shi shi ba hagon daga bangaren kudu wallahi ga kinan fa la la la la la la la to dan ba ba ake yi fa shi ma yana kwaso da shi ma yana kwaso da. Ah, ya ce babu kisa fellati eh, ya bige shi amma ya ce babu kisa fellati wannan ya ce a je a sha ruwa mu ma bari mu je mu sha mu to mun sha ruwan mun dawo dai ga dambar nan an koma turmi na biyu kamar yadda kuke kallo like a dai damban nan shi ma dai wannan yaron fa an dawo turmi na karshe kamar yadda kuke kallo a wato an dawo dai dan daura da shi da gaba bakwai baya bakwai a wato shi wannan yaro shi ne dai daga daura kamar yadda kuke kallo shi ma dai ya zo jami'a kamar yadda kuke kallo Thank you. to ga nan banan tsakanin shagon abucin gan da shi da dan messi shagon abucin gan dai kun san yaro ne mai naci daga bangaren kudu kamar inda kuke kallo dan messi shi kuma shine daga bangaren jamis wato shine dogon da kuke kallo shagon abucin gan gashi nan dai dukan sa ake yana durkusawa gashi nan dai shagon abucin gan mai naci gashi nan dai shagon abucin gan da shi da dan messi shi kuma dan messi ga dogo ndi, ii, ii, ii. ndi, ii, shi dogo ne ya hana shi je jikinsa dai zai je jikinsa za a samu matsala ba saboda shakon abucin gan yaro ne mai naci ka gani so yake lullaka ya shiga jikinsa amma ya kasa shi kuma gashi to ya je shi kenan allah

wala ga dai wani kamar wanda kuke kallon wannan damban wato na masta Ali shine mai hula mai jan wando daga bangaren Jamus wato ran nan sun yi dambe da shi da wato bagon a wada Hadeja da wani fa shagon shagon magon wada haɗe ba ya damu jamusawa kamar inda kuke kai to wannan fa ba shagon bagon wada ɗaya ya dame su fa yanzu ya yi kisa ma amma kuma yanzu gashi ya dawo gashi baya gajiya to ah, masu kallo kamar yadda kuke kallo ga wato wato bagon bagon shagon bagon hada rugungun nan daga bangare na jamus ba kuma bago dan fulani mai miciji kenan daga bangaren kudu shine mai gashi a kai ga dai dan bannan ai kuma za tsakiya ga dan dan bannan dai da nan an dawo tsakiya kamar yadda kuke kallo a wannan dambe wato ne dan fada nan ba hukumar mai maciji yaro ne wanda da daga an taka dambe yake faduwa amma yanzu ya dage yana ba wa manya yan dambe wahala bar ma a ce la ilaha illallah wallahi ya noshe shi amma ina bai dukan bai kama shi ba dan dai na ji ƙara dukan daga nan amma bai kama shi ba ga da ya kama hida ya kwanta shi ma ga yana yana nema ya mai amma ba mu sani ba ko shi ma zai samu sa'a ya mas ba dai nan ban nan to wannan dai da alamun shi yake da duka kuma shi yake guduwa ba la ilaha illallah to Thomas kallon mu ga wani dambanan ba mutum da kuma wanda yake sai amma idan ana competition ta fiye yawo sai ka samu matsala yanzu ka ga dan an sai ya kare ya ga kaga ba sai zan mu sai ya wanke ba yiwa bai yi da ya halicci zuwa wurin wurin ya ce a ah, ga wannan da same shi ba ka Allah ya a nan a nan hannun mutanen wato a wata dan munza ya cire gali a wannan da fako ba ko mu ce dai saboda sakamakon shi hannunsa ne karye dan yatsansa ya karye amma an dora shi to saboda haka shi ya bawa a wata dan munza a wata dan munza aka daga hannunsa kamar yadda kuka gani yanzu jarida 'yan jarida biyu